manuniya. karta layin kaftar juna tsakanin gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi da kuma ɗan masarjan tarayyar Najeriya daga jihar da suka fara cece kuci. Wa ya kawo yunwa? Wa ya kawo protest? Talaucin da ake fama wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin Bala abdul kadir Bauchi. Game da zira-zaren zargin zabgar dukiyar ƙasa a matsayin albashin da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya ce masa tare Najeriya na yi kai kuwa lissafi ne ke nema ya rikirkice. Kowan na bukatan gyara. amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa yaya za a yi za mu shirya wa kanmu albashi to ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya ba ku shin na menene da na meye da na me? mu dai ba daga wurin mu yake ba ko baya cikin doka to ko akwai wani sabon sauyin saukewa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsayen da kotu yanzu ta ce shine tsarin da za a rinka yi a hukumance wannan abun ba sabo bane amma fa ana yin yar bayan gida sai ka karɓi kuɗinka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba ka zama ciyaman ɗin da kanka za ka kinkimo kuɗin ka dawo wanda ya maka waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman shan kwatance. Shiri na ɗari da tamanin da biyu cikin jerin shashiryan manuniyan da ke daddale dalla-dallan bayanai bayan mun tantance. Mai yiwuwa kuma tankaɗan tata da tantance tarzomar zanga-zanga a jihar Bauchi ce ta sa gwamna Abdulkadir Bala Muhammad na jihar Bauchi ya dage kan cewa shugaban ƙasa Tinubu ne ya sa Najeriya ta sukurkuce. Mu 'yan PDP ba irinsu ba ne kuma muna aiki ne bisa la'akari da yanayi da alkawarori da muka yi muna cika su wanda zai zamanto masu amfani amma mun san akwai yunwa akwai wahala mu dai muna biyan albashi a kan kari amma albashin ba iya sayan buhun masara wa ya kawo wannan zari tinubu ya kawo rage raran mai ya kawo cewa an kana da dubu talatin ba zai saya maka buhun masara ba na sha biyar a da ana mana karya da yaudara wai ana ba mu kuɗi. To kuɗin da ya karu bayan an yi devaluation naira ya zama baya da amfani komai aka ba mu baya amfani kuma mu a zaton mu ya aiki mai kyau a Lagos sai muka ɗauka Najeriya ma zai gyara. To kamar cewa Najeriya ta fi ƙarfinsa. Wa ya kawo yunwa? Wa ya kawo wahala? Wa ya kawo protest? ko da haka mu yan BDP a shirye muke kawo canji shi kuma shugaban ƙasa Tinubu 2027 za mu kira shi ya sai dai kuma ɗan majalisar jan tare Najeriya daga Bauchi ta kudu sanata Shehu Umar Buba ya mai da martanin murɗe kalaman gwamnan Bauchin a takaice. Mai girma gwamnan jihar Bauchi mun ji sakonka. Ana gidanka muna gidanmu muna zaman lafiya. Amma fa ka saukalo. Kowa ya sani mai girma shugaban kasa ba sa'an ka bane a siyasa. Ni sanata da ke wakiltan Bauchi ta kudu ni ne sa'an ka ni ne ajin ka siyasa. da kake cewa za ku kira shugaban kasa ya zo ya jagoranci zaben wallahi duk duniya ta sani talaucin da ake fama wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin Bala Abdul Kadir ne dauran Bauchi ina gaya muku 2023 zuwa January da jihar Bauchi ta karba ta karbi sama da naira biliyan 144 ina kudin suke amma yaushe zai zo ya tsaya ya ce wai gwamnatin apc ta kawo yiwa bayan kai ne kake rike da lalitan jihar Bauchi. Game da zira-zaren zargin luntar rungumar lundume man albashin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ce 'yan majalisar Najeriya na yi kuwa sanata Ahmad Ali Wadada ne ke cewa a gaskiya dai bayanin tsohon shugaban ya yi kama da zaurance. Tsohon shugaban kasa Obasanjo dai ba karamin mutum bane a duniya amma kada fa mu manta shekaru sun shiga saboda haka wa'insu maganganun ma sai dai aji su kawai babu dan majalisa ko sanata ko member house of reps da ya sama kanshi albashi revenue mobilization and fiscal commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati to ban san yadda za a ce shugaban kasa tsohon shugaban kasa Obasanjo ya ce mun samu kanmu kuɗaɗe ba magana ne na tsarin package duk wayannan allowances idan suka haɗu su ne suke ba da total package ɗan majalisar dattawa eh, babanmu obasanjo don ni babana ne idan da abin da 'yan majalisa suke kenan shi ya shugabanci najeriya ƙarƙashin dimokuraɗiyya ai me ya yi a kan haka din a lokacin da ake yi ba samu shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya raba wa 'yan majalisa don bukatansa ya biya ba kowanmu na bukatan gyara amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi wanda ya fi kowa yau a najeriya Shi ne shugaban ƙasar Najeriya shi kansa a shuwaji Bola Ahmed Tinubu bai sa ma kansa albashi ba bare mu. Shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da tsaga albashin masu riƙar mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu albashin 'yan majalisar tare Najeriya kawai ya fayyace. Shi dai tsohon shugaban ƙasa ne ba zan yi jayayya da shi ba amma abin da zan ce mu dai abin da muka sani a doka kamar sanata salarin shi miliyan ɗaya ne da dubu sittin da uku da 860 memba na house of representative kudin shi bai kai haka ba shugaban kasa miliyan ɗaya ne da dubu ɗari uku da hamsin akwai kuma a cikin wannan duka abinda na gaya miki akwai allowances nasu na wato personal assistant nasu na abubuwan motansu na abubuwan kuɗin gida na abin nan da shi ne ya tattara ya zama wannan abin nan idan suna biyan kansu wani kuɗi daban ina son in gaya ma duniya cewa wannan ba daga wurin mu ya zo ba to kenan nawa ne ka'idan albashinsa a wata albashinsa a wata bai fi dubu ɗari uku da yan kai a wata. Na shugaban ƙasa? Wannan shugaban ƙasa. To na sanata fa? Na sanata shi ma yana wurin dubu ɗari uku da yan kai idan kika haɗa da allowance allowance ne kan kai miliyan ɗaya da yan kai. To ina aka samu wannan kuɗaɗe da tsohon sanata kan shi ya fito dandalin duniya ya ce yana karɓan wajen miliyan goma sha uku da yan kai a wata. To ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya baku shin na menene da na me da na me mu dai ba daga Roma hukuma yake ko baya cikin doka game da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye daga asusun tare Najeriya kuwa barista Muhammad Ibrahim Zariya ne yake cewa ai babu wani sabon abu cikin wannan zance wannan abun ba sabo bane amma fa ana yin yar bayan gida kamar yaya yawa in za ka karɓi kuɗinka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba ka zama ciyaman din da kanka zaka kinkimo kuɗin ka dawo wanda ya maka wane ke gwamna saboda haka duk wannan abun yau da safe an baka da daddare za a zo a karba ba wannan wani kai kuɗi kai tsaye kunan ce wallahi ba sabo wasu jihohin ba sabo ne a wajen su amma wannan hukuncin kuma da aka yi a kotun kolu kowa ya ji ana ganin yanzu zai sauya wani abu yana jaddadawa ne wasu na ganin indai ana so wannan abu ya tasiri sai an yi zaben ƙananan hukumomi daga gwamnatin tarayya eh a wannan mun yana cikin lokacin da aka ce an yi wannan hukunci muka ce an kashe maciji ne ba a cire kai ba abin da ya kamata a yi kuma shine a kirkiro wata hukuma wanda kuma ba karkashin gwamnatocin jihohi suke ba su rinka aiwatar da zaben ƙananan hukumomi shine ba za ka ga cewa an yi an zaben sakin asabarin mage ba ba ma jam'iyyar da zaka ce ba ta da laifi akan wannan duk jam'iyyar da take mulki a jiha ita ke cinye zaba amma ana ganin ko ta hakan sai an saka kuɗi misali ana magana za a ce kuɗin siyan fom kuɗin waye za ka cewa wani gwamna zai tsaya ya bibbiya musu da shi wanda a ƙarshe da in an yi dole shi ma dai amma ai ai idan an zo zaɓe kuma jama'a ne za su yanke hukunci ba za a zo a ce ne kawai an rubuta su ba ai zaben yawanci gaskiya ba za mu ɓoye maka ba rubutawa suke yi iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu daman wani kauce-kauce. domin kuwa daga juma na ma kwanaki dubu ɗaya da goma sha biyar ne su yi sallamar cikin kujerun da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikinsu da ka iya yin arzikin ganin sun yi tazarci. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da shi ya zo muku musamman ma dai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi a tsaftace. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya